Tsohuwar soyayya kashi na biyu find the diary har suka iso tangamemen gidan Aliya bata bar yi wa Mom magana akan aikinta ba tare da bata wasu bayanai akan ta wanda ba kowa bane ya sani like makarantar da tayi tun daga primary har masters nata like exact date and day da tayi aure har kalar kayan da ta sa ranar da aka yi wushe-wushen ta a Maiduguri shekaru talatin da suka wuce. Who are you Aliya? Mom ta faɗi lokacin da motar ta tsaya a farfajiyan gidansu. Kamar yadda na gaya miki, I'm your biggest fan, Mom. Ina son ki, ina son komai naki. In fact, idan kin bani dama, I want to be a daughter to you. Ina ganin dole mu zauna mu yi magana, Mom ta faɗa sannan ta fita daga motar. Ganin Aliya ta fito ba, yasa ta ce, ta ki shigo mana. Aliya ta yi murmushi ta ce, Na san da gajiya a jikinki, zan zo gobe idan kin huta. Thank you dear, ta faɗi tare da mai da dubanta ga gate saboda buɗewa da aka yi. Motar da ta ɗauko Zaid ne don haka ta tsaya saboda su shiga gidan tare. Sai da Zaid ya fito daga motar sannan Aliya ta fito da sauri ta ce, Mom idan ba za ki damu ba bari yi magana da wa mako. No problem dear, Ta karasa wajen Zaid da ya haɗe rai ganin ta nufo shi. Please give me two minutes. Na san maganar ba za ta wuce barar soyayya ta ba, kar ki ɓata bakinki don ba za ki samu ba. You guess wrong. Zaid ka taimaka ka bani lokaci mu yi magana. There's something you need to know about your mother. Rubbish. Ya faɗi tare da barin wurin. Murmushi Aliya ta yi, sannan ta wuce wajen motarta saboda mom ta bar wajen. My prince, me daughter ke ce maka ne, na ga ka haɗa rai. She's just like the rest, she's crushing on me. Amma kamar ba haka nake gani ba. Ya kama hannun mom ya haɗa da nashi ya ce, manta da zancenta, she's a nobody. Kamar yadda ta tsammanta hakan ne ta faru, kallon kirki ba ta samu a wajen hajiya Fatima ba, balle ta samu tarba mai kyau. Sashen hajiya inna da suka shiga ma abu ɗaya ne, nan ka maimakon shiru inna sai da ta zage ta tatas. kamar yadda ta saba. Zai da yake ƙoƙarin kare mom ɗin ne ya sa abin ya yi sauƙi. Ɓangaren na nan yadda yake ba abin da aka canja. Gyara shi kawai aka yi saboda ƙura. Ta zauna gefen gado maganganun hajiya inna na mata yawo a ka. Ashe za ki iya takowa gidan nan? Ai na ɗauka daga can gidan za ki wuce tunda Ahmad ya rasu, alaƙa ta yanke. Tsabar ɗanci yaushe Ahmad ya rasu amma zaki gama aiki wai har wani dina kika haɗa kina wani bubbuɗe haƙora irin ga ki ba zawara ko to wallahi in dai zawarci zaki yi ba a nan gidan ba ki je can cikin dangin ki ki yi mama you okay muryan zai dai dawo da ita murmushi ta masa ya ƙara so ya durƙusa a gabanta ya riƙe ta biyu mam kar ki damu da maganganun inna she's old and crazy kakar ta kan ta faɗi tana dariya ya yeah, she's crazy dukansu biyu suka sa dariya. Aliya na komawa gida ta tura wa Zaid text kamar haka. Don Allah ka bani dama mu haɗu gobe, we really need to talk, Aliya. Tana gama tura text ɗin, Abba ya leƙo ya ce, Princess zan fita, ba zan dawo da wuri ba kar a yi lunch da ni. Ok, Abba. Tana tsammanin reply ɗin Zaid, amma har yamma shiru. Ta sake tura masa wani text ɗin amma still bai yi reply ba. ta kira shi ya ki ɗauka. Tana zaune tana karatun Ƙur'ani, Nusrat ta shigo ɗakin da gudu. Tana zuwa ta faɗa jikin mom. Mai mom ashe kin dawo, mun kalle ki a TV ne da su inna da momi ranar. I miss you. Oh, I miss you too dear. Kallon yarinyar take yi wanda kamannin Ahmad gare ta. Mom ina yaya? Ina ga yana fat ɗinsa ki duba shi a can. Mom kar ki gaya wa momi na gaya miki. Ranan inna ta ce kar kowa ya shigo wajenki, wai idan kika gaji zaki tafi. Mom ina ba za ki tafi ba ko? Ta girgiza mata kai. Sai da Nusrat ta fita sannan ta sauke nan nauyi a ziyar zuciya. Abin ya kai haka ta faɗi a zuciyarta. Saboda Zaid za ta zauna a nan, saboda shi za ta shanye ko me za a mata. Sai da ta shirya za ta kwanta, text ya shigo wayarta, ta duba baƙuwar namba ce, ta karanta text ɗin. Saƙon ban gajiya ne sai daga ƙarshe aka rubuta Yos Aliya. Ta yi murmushi sannan ta kira nambar suka sake gaisawa da Aliyar. Ta rasa dalilin da ya sa lokaci guda yarinyar ta shiga ranta. A duk inda kike, a kowane lokaci, a kowane hali, duk min rinsi, ina son ki Aliya. Har ƙarshen rayuwata, har ƙarshen numfashina a doron ƙasa. I will forever love you Aliya. Waɗannan kalmomi su ne abu na ƙarshe da ta tuna kafin ta yi bacci. Washe gari ba abin da ya canja, ba wanda ya zo wajenta, ita ce dai ta je ta gaida inna. Sannan ta duba zai da pad ɗinsa wanda bai jima da tashi daga bacci ba. Gaisawa suka yi sannan ta wuce ɓangarenta. Kicin ta shiga don ta nemi abin da za ta ci saboda jiya haka ta wuni da yunwa. Sai dai ba kayan abinci a store ba komai a kicin ɗin sai kicin utensils. Ta fito ta zauna a falo tana tunani. Wayar ta ya shiga ringin a ɗaki, ta yi sauri ta je ta ɗauko, ta ga nambar Aliya ce. Kafin ta ɗauka wayar, ta katse. Ta yi saurin kiranta. Hello mom, ina cikin gidanku, ki aiko a shigar da ni. Tsaya zan zo da kaina, ta faɗi sannan ta shiga ta sa hijab ta fito. Motar jiya ne ta kawo ta, Aliya na ganin mom ta fito ta yi saurin fitowa daga motar tana murmushi. Ta ɗauko basket a cikin mota sannan ta nufi wajen mom. Da murna ta tare ta suka shige cikin gidan, kai tsaye falo suka zauna. Sai ga ki da safe na ɗauka sai yamma za ki zo ai. Mom wallahi Abba ne ya mana breakfast shine na ce dole sai na kawo kin ci kin ji girkin abbanmu. Kai kai Aliya da rigima shine tun daga gida kika taho da shi? Yes mom I have to. Kin san Abba na shine number one farm ɗinki in this whole world. Kayya to na gode. Hobba dai kin karya ba dan da yawa na kawo saboda mu ci mu koshi Mom ta yi murmushi. Mom ina ne kicin na ɗauko mana plate da cups. Mom ta tashi ta ce bari in ɗauko. A falon suka baza kulan sinasir da miyar taushe da suke ci wanda miyan ya ji nama. A falon suka baza kolin sinasir da miyar taushe da suke ci wanda miyan ya ji nama sosai. Sai da mom ta karɓi shayin da Aliya ta kawo ta ji wani abu ya tokare ta. Aliya ta ce, You don't like it? No, shayin nan kamar sai kuma ta yi shiru. Abba ya iya haɗa shayi. This is his favorite recipe. He calls it Aliya's tea. He's been making it for more than 30 years now. Aliya me sunan abbanki? Mom ta tambaya. Aliya ta san an zo wajen, but this is not the right time don haka ta ce, Sani, Aliya Sani sunana. Ajiyar zuciya ta yi sannan ta ce, Oh, that night, ki cewa Abba ya iya haɗa shayi. Suna cikin cin abinci ya shigo falon da sallama. Mom ce ta amsa masa yayin da Aliya ta shagala da kallonsa. Sanye yake da baƙin jeans, tirikwata da farar vest. Gashin kansa a kwance lub-lub sai sheki yake yi. And what are you doing here? Ba dai a nan gidan kika kwana ba. sai a lokacin Aliya ta yi firgigid da sa. Mom, I don't like this. Daga haɗuwa da yarinya ki shigo da ita gida har kuna cin abinci tare? What if she's a spy? Mom murbishi ta yi ta ce, Kai da zaka taya ni murna na samu dauta sai ka hau fishi Haka ake yi? Ya harari Aliya ya ce, Yarinya karama da ke sai shegen shige-shige? Eliza, Eliza, ya fara kira da ƙarfi. Mom ta kalle shi ta ce, Son lafiyarka kuwa? Wace Elizan kuma kake nema? mai aikin ki mana ko ta fita ne hmm kawai mom ta ce ta ci gaba da kurban ta. aliya ta kalli zaid da ke rarraba ido yana kallon mom ta ce ni da mom ne kawai a wajen nan tun ɗazu ba wadda ta shigo these people are trying my patience abi ya faɗi tare da yin hanyar waje aliya na jin shi yana kiran sunan ma'aikatan gidan a tsakiyar main palo ya tsaya yana masifa duk ubanki eliza Jiya ban ce ke za ki dinga kula da ɓangaren man ba? What the hell are you still doing here? Oga sai kuma ta yi shiru. Talk ya daka mata tsawa. Ni ne nan na ce kar wanda ya shiga wajen Aliya, muryan inna ya doki kunnensa. Ya juyo a fusace ce, inna mai hakan ke nufi? Hakan na nufin idan tana son mai aiki ta kawo nata, amma wanda suke nan ba wanda zai yi mata bauta. Interesting, ya kalli Eliza ya ce, je ki ɗakin inna ki haɗa mata kayanta she's leaving this house. Zaid kana da hankali kuwa? Hajiya Fatima da fitowarta kenan ta faɗa. Listen old woman, gidan mijinki yana Sokoto idan bai miki ba akwai wani gidansa a Wamako. Ki je can ki zauna ki iko yadda kike so. But this house is my father's and he built it for my mom. So ba ki da hurumin aiwatar da doka a gidan nan. Idan ba tsofin zamani ba ma da shegen son duniya, Ke da ɗanki ya mutu, me ya kamata ki yi banda ki koma ƙuryar ɗaki kina nema masa gafara tare da ke kanki, amma banda ta da fitina ba abin da kike yi a nan. Luke, ni Zaid ba zan lamunci cin mutunci daga wajen kowa ba, duk wanda ba zai kyautata wa mahaifiyata ba to zai iya tattara kayansa ya bar gidan nan. And that includes you, auntie, ya yi maganar yana kallon Hajiya Fatima. Inna lillahi, yanzu ne Zaidu za ka ci wa mutunci? Abin da Aliya ta ce kamar kenan? Ta karasa magana tana goge hawaye. Zai dai karaso wajenta ya ce, Ki kuka yadda kike so ɗanki ya mutu, ni tawa uwar tana nan da ranta, ana always protect her. Idan wani ya yi ƙoƙarin kuntata mata, I promise kowaye sai na yi maganinsa. Ka san dai ba kai kaɗai ke da dukiyar ba, na ga da shi kake takama. Anti ta faɗi dariyar Anti ta faɗi Dariyar rainin hankali zai da yayi sannan ya ce, To waye matsiyaci a nan? Aliya ba da masu bulama dai ko da ba ta auri Ahmad ba mako ba ta gaji arziki. Idan ba ki san tarihi ba, inna ta sanar da ke. Zai ni kake wa matsiyaciya? Kai Allah ya ji kan rai ta fashe da kuka. Kallon masu aikin da suka tsaya cirko-cirko a wajen ya ce, Eliza ke da wannan ku wuce wajen mom, an idan kuka ƙara barin wajenta, I will deal with you mercilessly. Now get the hell out of here. Gaba ɗaya suka fita da gudu. Ya kalli anti ya ce, Na yadda ba ni kaɗai ke da dukiya ba, amma ki sani this particular house is my mother's. In fact, zamal alfarma kuke yi domin a kowane lokaci tana da ikon koranku. Ku tambayi loyan dad idan kun ga dama. Yana faɗin haka ya haye sama. Kwalin taba ya ɗauka ya ciro ɗaya ya sa ta a baki ya ɗau laita ya kunna. Sai da ya zuƙe ta sau uku sannan ya ɗau wayarsa da ke ringin. Yawan kira da kuma text da take mishi ya sa ya gane nambar Kamar ba zai ɗauka ba sai kuma ya ɗauka yana furzar da iskan taba. Shiru ya yana sauraron me za ta ce sai dai kuma kafin ma ta ce wani abu ya jiyo muryan inna tana faɗa. Wa Wamako please come, mom is crying. Da sauri ya cillar da wayar sannan ya jefa tabar a ƙasa ya take ta ya fita daga ɗakin da gudu. Aliya kam ta tabbatar da maganar da ake cewa the rich also cry. Sai yaushe mom za ta samu farin ciki? Ahmad wa mako ya rasu amma kuma iyalansa ba su bar tozarta mom ba sai yaushe za ta bar wannan ahali wanda ba su san darajarta ba. Har Zaid zai ce nan ba gidana ba ne na komawa mako ko Sakwato? Gidan Ahmad ɗin? Gidan ɗana? To ki sani wallahi wani batun Ahmad ya miki kyautan gida duk shirme ne. ke ce za ki bar gidan nan ba mu ba. Kamar wani mahaukacin zaki haka ya shigo falon. Kallon mom ya yi da hawa yake ziriya a idonta. Bai yi wani tunani ba ya kai wa inna mari wanda Aliya ta yi saurin riƙe hannunsa. Mamaki ƙararra a fuskar inna da anti. Zaid please don't, mom ta faɗi a hankali. Mare ni Zaido, mare ni, sai na san ka cika tantagaryen ɗan iska. Huci yake yi kamar wani mayunwacin zaki da kakkausar murya ya ce, I swear inna if you ever insult my mom again, I will forget the fact ke kakata ce, zan miki abin da har ki mutu ba za ki manta ba. Ya kalli anti ya ce, duk ranar da kika shigo wannan waje ba tare da izinin mom ba, wallahi a ranar za ki bar gidan nan. Now get out. Zai, please, iyayenka ne. Ahmad ma kin shanye shi, kin juya shi yadda kike so balle kuma ɗan da kika haifa? Muna nan da ke Aliya, inna ta faɗi sannan ta juya suka fita. Mom ta dafe ƙirjinta da ke mata zafi. Mom, ya faɗi tare da ƙarasawa wajenta da sauri. Mom, are you Murmushin ƙarfin hali ta yi sannan ta ce, Zai dan Allah ka daina ɗaga musu hankali. They deserve your respect. Bai kamata ka treatin nasu kamar wasu yaranka ba. Kafin su samu respect ɗina sai sun fara respecting ɗinki mom. Barin shiga ɗaki, I'm having headache. Shi da kanshi ya taimaka mata ta shiga ɗaki. Sai da ta kwanta ya ja mata bargo sannan ya fito bayan ya kisin goshinta. Yana fitowa ya ga su Eliza suna shiga da kayan abinci kicin ɗin. Wato tsabar mugunta kayan abincin wajen ma kwashe su aka yi. Kujera ya samu ya zauna ya miƙar da ƙafarsa yana kallon silin. Maganganun dadi na yawo a ƙwaƙwalwarsa. Zaid, ka kula da mahaifiyarka. Iya rayuwar aurenmu ban kula da ita ba. I hot her so much. Ba ni kaɗai ba har iyalina. Ni na raba ta da kai for my own selfish gain. Please don't let her ever cry again. Wa mako, wa mako, muryar Ali ya dawo da shi a hankali ya saukar da idonsa a kanta. tsuguna take kusa da shi. Please ka bani minti goma naka mu yi wata magana mai muhimmanci. It's about mom. Menene? ya faɗa a hankali. Can we go to somewhere private please? Ido ya ƙura mata wanda ya sanya ta yi saurin janye idonta daga kallonsa da take saboda tasirin da kallonsa ke yi a jikinta. It better be important, ya faɗi tare da tashi tsaye ya ce follow me. Ba musu ta tashi ta bi bayansa wajen swimming pool ɗin gidansu suka je. Sai da ya kunna taba ya zuƙa sannan ya ce, ina jinki. Ta fito da wani envelope mai ɗan girma ta miƙa masa, me wannan? Just look at it, ta faɗi. Ya buɗe envelope ɗin ya fito da hotunan da ke ciki. Hotunan mom da dad ne lokacin bikinsu, wani a wajen dina, wani a wajen wushe-wushe. Shi wasu hotunan ma bai taɓa kallon su ba sai yanzu. What does this mean? ya tambaya yana kallonta. Ta miƙa masa wani envelope ɗin ya karɓa tare da buɗewa. Hotuna huɗu ne a ciki. Still, hotunan mom ne tana budurwa. Amma ta ɗau hoton da wani saurayi wanda da gani ka san hoton masoya ne. Zaid ya ɗago ido ya kalli Aliya ya ce, Explain. Aliya ta nisa ta ce, Idan ka lura da hotunan farko za ka ga babu murmushi a fuskar mom. Idan ma akwai ba genuine smile ba ne, amma ɗaya hoton is completely happy. And so, Zaid, I need to know the complete story. I need to know idan mom tana son wannan mutumi. This is bullshit. Abin da yasa kike damina da kira kenan? Zaid, ina son ka min wata alfarma. Your mom has a diary. Please, ka nema mana shi. You must be crazy. Personal diary na mom zan ɗauka in baki saboda kin sha ƙwaya? C. Duk wani stupid idea da kike da shi, you better drop it. In fact, kar ki sake shigowa gidan nan. zai na rantse da Allah akwai babban al'amari da baka sani ba a rayuwar mom. And you really need to know. Ba zan iya gaya, gaya maka komai ba yanzu saboda ba ni da cikakken labari. Amma with the diary, will know everything. ya kike ko waye? Tashi ki bar nan. Please Wamako, find the diary. Ta faɗi sannan ta ɗau jakarta ta bar wajen ba tare da ta karɓi hotunan a wajensa ba. Idan ku ji daɗin wannan shiri ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun videos ɗinmu a duk lokacin da muka ɗaura su. Na gode.